A nan Teres Diop tana a gida tana yin hutun jego na haihuwa. Kuma daga ofishinta na magajin gari an kawo mata wasu takardu na aiki har a gida domin ta gudanar da bincike. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là, qui disaient qu'elle est jeune, et eh, elle ne pouvait pas assurer, Mutane da yawa na yin maganganun cewar ina da ƙuruciya kana kuma ni mace ce ba zan iya yin wannan aiki na magajin gari ba. Ganin irin yadda aikin ke da wahala amma duk da haka mata sun goyi bayana kan fahimtar su da cewar manyan matsalolin da'irar su ne matsalolin mata da na yara don haka aikin ba zai gagare ni ba. C'est des problèmes qui mako ɗaya kenan da teres ta haifu ta samu ɗiyarta ta uku ta dai fito ne daga gidan masu abin hannunsu a gidanta tana da mai yin reno da kuma mai yi mata girki mijinta na tallafa mata a game da harkokinta na siyasa kuma teres ta ƙaru sosai da irin shawarorin da mijinta yake bata. C'est le président Maxal en tout cas qui m'a inspiré à faire de la politique. Halayen shugaban maki sal sun sa na yi koyi da shi domin yin siyasa saboda yakan goyi bayan matasa da mata da ɗalibai. Kuma a matsayinmu na 'ya'yan yankin mun ga cewar ya zama wajibi mu kawo masa ɗauki a game da manufofinsa kyawawa. Il fallait vraiment soutenir le président Macky Sall et le renforcer dans les positions stratégiques. tun tana a jami'a ta karanta sociology ainihin darasin da ke duba halayyar dan adam ta fara yi wa maki sal kamfe ne lokaci kaɗan bayan ya kafa jam'iyyarsa kuma saboda ƙoƙarinta da himmata maki sal ya naɗa ta a matsayin shugabar matasa na jam'iyyarsa. Jiya kina jego yau ga ki a gabanmu wannan ya nuna jan ƙoƙarin cewa ke mace ce mai kamar maza. kokarin da maki sal din yake na daidaita al'amura a Senegal yasa suna sanya wa'adi na biyu. Wannan irin waƙoƙin da matasan ke rerawa kenan cewa maki sal ya wa'adi na biyu. Bata gajiya dai daga taron jam'iyyar da ta zarce zuwa makaranta domin ziyartar makarantar yara kankana wacce ke a karkashin ikonta domin ita ce daraktan makarantun 'yan kasar shekaru biyar baki ɗaya na ƙasar Senegal. a halin yanzu dai akwai makarantu na yara ƙanana nazari ko kuma kimanin mataran da kimanin 1,500 a senegal sai dai teres ta ce tana son ta ƙara adadin Sako ne wanda muka aika kana kuma sako ne da dukkan masu ruwa da tsakiya kan harkokin ilmantarwa suka aike ga al'umma a ko ina cikin Senegal. a yau kowa ya san muhimmancin a rika sa yara makaranta wannan shi ya sa sha'anin boko wanda bai bunƙasa ba a baya a senegal a yanzu yake samun ci gaba Teres Fai Diop na daga cikin rukunin matasa waɗanda suka yi karatunsu a Senegal. Kuma samar da ilimi ga 'yan ƙasar ta Senegal maza da mata wannan shine babban burinta.